masu yin ko an ji suka karke da unaiza ko shi almarin yana cewa siri wa arhi zimamahu ita tana cewa da iri ya ma shi kuma na cewa siri wa arhi zimamahu wala idini min janakil mu'allal an gane mu'allal ko al'illa tana zuwa da ma'anar koma shayarwa shi ne misali a shayar da mutum a ƙara shayar da shi ko mutum ya sha ruwa ya koma ya sake sha to sha na biyun shi shine ake cewa Allah ya ullu illatan daga nan ne ma aka samu alhadisul mu'alli saboda shi naƙidi yana kallon hadisin domin ya gano matsalar ciki kuma yana ƙara kallonsa ɗin ya tabbatar shi matsalar ita ce ko ba ita wace shi yasa mai waka yake cewa nabiyun azimul qadri bil haqqi mursalu sai ce me yu'allu bihi mudh kana tiflan wa yanhalu yu'allu bihi na halima da ta karbe shi ta shekara biyu da shi da ta dawo sai ta nemi a koma mata ba a koma ba ta shi shine yu'allu shine ke cewa ghazautuka mauludan wa ultuka yafi'an wa ultuka ghazautuka mauludan yace na ciyar da kai tun kana yaro tun haihuwarka wa ultuka kuma na koma ciyar da kai yafi'an bayan ka fara gina ta ullu bima ajni alayka kana koma shayarwa kana koma sha abinci ka sha ka koma sha bima ajni alayka abinda nake sun koma ka watan halu kana tan daya idza ليلة ضاقتك ka لم أبد بسؤمك إلا illa sahiran atamalmalu to ibnu al cewa da take alama ta kita ba da haɗin kai nan duk ba ku da ita nan kuna da ita guda ɗaya guda ɗaya amma nan mutum uku duk ba su da ita faru wannan to زي yanzu zai mata فمثلك حبلى قد طردت ومرضع فألهيتها أذيت تمائم مغيلي إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق وشق عندنا لم يحول هكذا رواية أكتبة إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشك وشق عندنا لم يحول إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشك وتحتي شقها لم يحول بشك وعندي شقها لم يحول رواية أكتبة نتأي انصرفت يا ذود انحرفت انحرفت أقول إن حرفتني أناسا قد إن صرفتني إذا ما بكى من خلفها إن صرفتني دكا دك إن صرفتني تقول كل دوا الكلام ذا وأنسى أوتر ويا أقول إن حرفت له بشك وعندي شك هاني كو وتحتي شك وأكو شك عندنا وشك تاتا رواية فلكينا إيه. دكا وشك تاتا هاني kuna ku menene wata ati shuqaha wa shiqqitata ku ba fana eh wata ati shuqaha malan kaifa eh wa shiqqitata duk ba wanda yake wa indi shuqaha wa tahti shuqaha Ta. idza ma baka min khalfiha sarafat lahu wa tahti shiqqaha wa shiqqi tahtaha lam yuhawwal sai ce mai a fatim eh wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzarat alayya wa alat halfatan lam tahallali ko sai mai ce a fatim ma halan ba'da hadha tadalluli وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وما ذرفت عيناك إلا لتضربي أو ترواي لتقدحي bisa hamaiki bi a shari kalbin muƙattari don washa wani abu kungo shawon da za ka Allah ya kare noma. ba yana murkarta maka ba ne cikin eh kawai eh. kuma ka zo nan amma eh, a gaskiya aiki amma cikin ya daina murkartawa kawai yanzu jikin ne gaba daya ito eh, dan samu ka samu ka kwanta ainihin amma dai duk da haka shi ke ranka kwanta ka Allah ya sai yake cewa fa famithliki ai rubban ra'atin jamilatin misliki da yawa akwai yarinya kyakkyawa irin ki? ke yanzu ana miki magana ana cewa siri wa arhi zimama kina wani ɗaga kai to fa misliki da yawa mace kyakkyawa irin ki? hubla ba ke da kike budurwa ba ki san namiji ba mace mai ciki ma wadda bata damu da namiji ba hankalinta yana kan cikinta kaddaraktu ya ce ni na zai ke mata je cikin dare ta saurare wa murdi'i ki har wacce ba take da ɗan jaririnta a baya tana shayar da shi ni ina je sauraro na take ba ke da kike ma bu gani hasan mace dole ran ta yaci qad tarabtu bi ma'ana a ataituha laylan fa jama'tuha yasa aka ce shu'ara iskanci ne a cikin daman an zo a zaure da an zo sai yara duk yan kawa'idi da ahalin sai sun tafi sauran dattawa da sauransu sai ta karanta ana ta dare eh? eh eh haka <laughs> fa misliki hubla qad taraktu to mu kuma mun zo za mu fadin ga fassarawa ne kawai sai ku yi wa murdi'i ajmalan ji malam mudan aka ce ta haka ma ya fi ko an sai da gonar rago an sai mai fura fa alhaituha sai na shagalar da ita an zita ma'ima ta manta da ɗan yaranta da layu suke wuyansa miryani ko mishwali duka ruwaya ya ce wacce ce a taku eh ba muhuwili da ha'ul mihwali ke menene muhuwili muhuwili ba dugo ba ne zai zama to na fassara muku duk ruwayoyin biyu yanzu alhamdulillah kun ci sa'a kusan din nasar ruwayoyi Allah ma ta nuna riwaya ne a cikin wannan daban, illa wa kad mararna biha ayyama siba mun da kun nasira wallahi alhamdulillah abin da ke cewa kad taraktu wa murdi'in fa alhaitu sai na shagalar da ita an bi ta ma'ima ta mamanta da ɗanta mai laya in ka ce mighiyari wanda ma gaba ɗaya konika aka yi masa konika shine ghila كنت نهيتكم anil الغيلة فإذا الفرس والروم يغيلون ولا يضرون بذلك يضرون بذلك أو لا يضرون ko an tuno ماذا لا ce nasu in hana ku konika shine ma'ana idan mutum matarsa tana da ciki kuma yayi أو da za ta ƙara ɗaukar wani cikin afuwan tana haihuwa ta ɗau wani cikin sai ɗan bai shekara ba ga wani ciki a tare da ita shine konika ko bazala ce sai na ga da kamar zan hana sai kuma na ga mutanen farisa da mutanen Ruma suna yi kuma baya cutar da su don haka shi yasa na kyale to dan nata yanzu tana shayar da shi kuma ta tsinke shi daga mama kuma ga ciki ta san irin wani yaran abun tausayi ne sai aka kowar tana son sa saboda watansa tara ta yaye saboda yanzu cikinta ta yayi wata uku to ba ta son abin da zai taba shi imru kai ya ce amma in na je to ba ta yaron ge ba ba alhaituwa sai ma manta da tana da ɗa sai in mantar da ita in kukula yawanci mun zo kalmar lahau a ko menene na kan kawo irin wannan baiti alhaqukum takadukum wa idha ra'au lahawa nin faddu ilayhi haka ne ko wa idha ra'au lahawa allahu shine abin da zai shagalar da Allah ya ce lau aradna an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilina bal naqzifu bil haqqi 'ala al-batil fayadmuhu fa huwa zahiqun wa lakum al-waylu mimma tasifun to fa alhaytuha an dhi tama'ima mighyali ko mihwali wanda yake ɗan shekararsa ɗaya hala alaihi haulu shekararsa ɗaya kenan duk dai ana jika gane walwali za ta yi birtu ina aula da hunna haulai gaga mihwali wanda shekararsa ɗaya a nan za ka iya tsintar yadda ake furta kalmar irin wannan don balarabe kalma ɗaya ke faɗa ya ba da ma'ana guduzun zuru kaga mihwali ala wazanin mif'al alhaituwa an bi tama'ima miryali mihwal idza ma baka min khalfiha in dan yayi kuka saboda uwar ta bashi ta ta kalle kalli ibnul qais in yayi kuka min khalfiha daga bayan sa in sarfat lahu sai ta juyo wajen dan saboda yanzu ta tuna da shi da ibnul qais ne amma ta dan tuna da dan amma fa duk da haka bi shikkin sai ta juya da bangare daya wata hati shikwa ya ce ɗaya ɓangaren ku yana ƙarƙashi na ko wa indi shikwa ɗaya ɓangaren yana guna ko wa shikun inda na ko ɗaya ɓangaren na ta kuma mun yana nan a wajen lamin hawali saboda ita ta san mai take ji ba za ta juya shi ba amma can kwada ta manta da ɗan gaba ɗaya ta karkata wajen dimbin kansa a dai an gane abin da yake da bibo bi wa shikun inda na lam yuhawwal sai ya ce wa yawman haka ne ka tuna wata rana ala zaharil kasib sannan muka fito kan yashi kasib shine yashi jabuhu kusban ta'azzarat alayya ita ma din wannan yarinya kyakkyawa ta'azzarat ta wahalar da ni nabi ta tanan sai ta kauda kai ke dan Allah yadda sai ta ce ba za ta yadda ba ke da Allah mu je sai ta ce ba za mu je wa yawman ala zaharil kasib ta'azzarat alayya wa alat kai ƙarshe ma ta yi rantsuwa ta daina kula min al'aliyya an gane ko wala ya atali ulul fadli minku kada masu kuɗi ati da yalwa su yi rantsi akan an yi mutum ulul kurmatuwa sun daina bawa yan uwansu abinci dalilul alaya hafizun za su zara ulul aliyya tu zarrati to alat ta yi rantsuwa sai ce me kas kisra yau ha'ulun ko fataha fataha halfatan fa'alatan ismul marra kenan kaga maf'ule ne mutlak. ko irin rantsuwan nan da lamta halali ko lamta halali, rantsuwar da ba a warware ta kai da kaji mai rantsuwar kasan da gaske yake ba wai ta zolaya bace akan ta daina kula wa man ala zahar kasibi ta'azzarar halayya wa alat halfatan lamta halali tana wallahi wa ini sam in ka gana ƙara zuwa wajen ka Allah tsine mun aika irin rantsuwan nan dai ka san an yi an gama amma me faru sai ya ce mata a Fatimu haba yar kyakkyawar yarinya Fatima kyakkyawar yarinya kenan allati futimat min aljamal wasu kuma sun ce sunanta ne wasu kuma sun ce a ƙunai zatin ce wannan lakabi ne ya bata ko ka aka iya wa kyakkyawar mutum aka ita wata Fatima to anan yayi tarhimin sa abin da ake nuna da tarhimi shine shafe harafin karshe na suna domin mutunta wanda aka kira din ko kuma domin takaita ko domin larura ta ba misali sahibu kace asahi harifu kace aharu aisha kace aish ko mu da Hausa ai Bala balarabe mu ce mabala o ba ga wani timoti sai a ce timo, timoti eh. timoti ba a yi ɗanɗan da wane kai kai ma za ka ba taɓa aji da wanda ba haushe ba ko kuma za ka wani malami da ba haushe ba taɓa koyar da kai <laughs> to ka taɓa ganin coci ai zaka zaka abin da zaka ga kawaki dan kewayen nan namu wallahi mutum sai ya rayu ya gama akwai dattijan da bai taba ganin coci ba a rayuwarsa sai akwai wanda ko kura bai taba zuwa ba sabon garin ko ina ruwan biri da gada sosai haka ake shi yasa na tambaye shi ni a rayuwata ban taba ganin coci ba sai da na shiga kasu. ta can za mu wuce ta wannan baba alhamdu wannan cocin ta baba alhamdu ta wata ikilisiya su titin na kwariyo eh kafin ta stadium din akwai ta ifa kana shiga hoto. a hannun ka na dama sana ba ta yi to an gane ko menene muke cewa ne a fatimu mahalan ai mahili mahalin ki ba a hankali min almuhla almuhla ta shine bi taka tsantsan ko aqulu idza menene mahalan ma mahalan bi menene haka ne suke cewa to mahili mahalan ki dan ba a hankali man ba'da hada tadalluli yanzu bayan wannan yangar da kika yi muku sai kin yi rantsuwa kin daina kula ni at-tadallul shine yanga da mace take da rangwada Ra'aitu ha ra'aituha wata ta dallal na ganta tana rangwada tana yanga kuma dalal abu ne mai kyau shagwaba tatadallal amamak hiya da ba'da hadha tadallul yanzu duk wannan yanga da kika yi ba ta isa ta zama hukuma ba wa in kunti qad azma'ti sahmi to wai idan kina yin niyar sarni yanke ni ne ma'ana yanke igiyar soyayya ta A shi ne yanke abu daga nan ne ma in ka yanke 'ya'yan itaciya inna hun kama balauna ashabal jannati da ya sirri hun nasar rantsi gobe za su je su yanke kayan nan cikin dare fa asbahat khassarim sai ta waye gari kai ka ce abin da aka gama yanke shi sarm shine yanke abu to wa in kunti az kad azma'ti sarmi in kin yi niyyar ki yanke igiyar soyayya da fa ajmili to ki kyautata wa in taku kad sa'at ki ni khaliqatan idan kuma ke akwai wata ɗabi'a ta ta ta na miki ba kya jin daɗin ta ka ji kamar mutumin kirki fa sulli siyabi to ki tube tufafi na soyayya kamin fiya miki daga zuciyarki athiyabu huna alqalb wa min qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir da ka yawanci za ga malaman tafsiri da suke kula da bangaren luha, za ce maka ana cewa thiyab ana nufin qalbu wa min qawluhu alqais wa thiyabaka fatahhir an gane fasulli thiyabi ki cire tufafin soyayya ta ne thiyabi ki daga zuciyarki tan sai ce me suli ni kuma zaki ga zuciyar ta wata soyayyar ta ta tuɓe gaba ɗaya can kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi cewa Hassanu da yake cewa la asullannaka minhum kama tusallu sha'ratu min al'aji shine cira abu shine antara antara tabun shaddad lokacin da abla ta bata masa rai yace ita mace ta san abin da take so ta dinga gara ta kai kuma kana binta kafa da kafa amma dirin da mace ta gara ka kace to shikenan ta fi nuna kwari ala da kuwa da rabansa Wala sai ta fi ka damuwa da abu shi da ita ta janyo malam Muhammadu kadan dai kai soyayya ba kwanan ta ba eh baka ji abin da an tara ke cewa ce sanar kalbu amma kana ya hawa wa ya babu ko ya ce zuciya gaba ɗaya ta salance yanzu ta tuɓe abin da da take ƙauna take so wato wata wata irin wani irin tumbe wa ita abula ɗin shigen abin da wato imrul kaisi yake wa wannan fatima ɗin wanda ya gaggaya mata maganganu in ka ji maganganun in kana da nahwa ta zuci za ka gwanda da ya gaya mata ka yaya zai zo yana ta bibiyar ta ita kuma tana kawo da kai saboda duk sanda aka wulakanta mutum in ya tawaye kai kanka sai ka ji daɗi to shi ma da ta yi masa ta yi masa ta yi masa duka ya gama abin nan sai ya ce salal kalbu amma kana ya hawa wa ya tulubu zuciya gaba ɗaya ta kwaɓe soyayyar wacce da take so take nema wa asbaha la yashku wa la yata'attabu yanzu zuciya ma ta waye gari ta daina ma kokawa wai dan me sa wancan ka san mace kullun abin da zaka ja kullun ta shine kin ga yanzu in kin yi ina damuwa kar a zo lokacin da zaki yi ban to shi ka ji abin da yace fasalal qalbu amma kana ya hawa wa yaqlubu wa asbaha la yashku wa la yata'attabu yanzu gaba ɗaya ma an daina mata raroka iskancin da zaki ki je ki ba zan ce dan me ba kenan yace sahaba da sukrin zuciyar ta farfado bayan da tana cikin maye wanta ha da zullatin yanzu kuma zuciya ta yi karfi bayan da a kaskance take wa qalbul ladhi yahwa al-ula yataqallab wato wannan baitukan ina karanta su na an tarji dake kamar na tashi ba kuma wallahi wannan gashi ba musulmi bane amma abin da ya faɗa haka ne wa qalbul ladhi yahwa ula duk zuciyar da take son ta sama ya takallafu to tana iya juyawa daga so za ta iya komawa ki shi yasa yan siyasa kake ganin suna ci gaba dan siyasa ba shi da soyayya permanent ba shi da kiyayya permanent yanzu ba juya kai yi wa NPDP suka dawo wancan ɗan wancan suka dawo to qalbul ladhi yahwa al-ula yataqallabu kai karshe ma zai ce mata ila kan gudari man turidu mazallati wai sai yaushe zan daina rarrashin wacce so take in kaskanta wa abdul jahdi fi ridaha wa tanzabu? ni ina iya bakin kokarina akan ganta cikin nutsuwa ita kuma kullum fushi take yi da ni sai ce ubailatu ba ma za a ce abula ba ke ɗan ƙarama abula ayyamul jamali kalilatu kina takama kyau kyau ba gaba ɗaya ba kwanakinsa ba su da yawa mace ba za ta taɓa shekara goma sha biyar da kyau ba iya darajar kyan mace baya wata shekara biyar in ya karko goma ita da kanta in ta kalli madubi sai ta ce jiya ba yau ba wallahi ba mai kyanta ba ubailatu ayyamul jamali qalilatun laha daulatun ma'lumatun summa tazhabu yadda ka san an yi daular bani umayya yanzu ba ita an yi daular bani abbas ba ita to kyau ma haka duk abin da ta mace take takawa da shi in kyan fuska ne ana nan a hankali a hankali za ga fuskar ta fara tamoji tamoji in ta kalli fuskar to sai tana yi tana ciko tana sa shado tana saka waye tana gyaggyarawa tana make up idan tana takama da kirji ana nan wata za ga zama kamar slippers in tana takama da kuturi ana nan a hankali mace tana girma yana motsewa yana motsewa a hankali kuma sai ana sa a cuci to haka yake cewa wailatu ayyamul jisa nakan yi wa mata wa'azi da waɗannan Wata wataran sai a aje ayoyi sai a ɗauko waɗannan baitin wailatu ayyamul jamali qalilatul laha dawlatun ma'lumatun thumma tadhhabu yace fala tahsibi anni alal bu'di nadimun wala alqalbu fi naril gharami mu'azzab sai wallahi kake taba zaton dan nayi ne santa da ke mun yi fada zan yi nadama ko kuma zuciyata saboda soyayyar da ta yi dawai za a azabtar da ni waƙad kultu ni kad salautu an hawa na faɗa ɗin na tuɗe soyayya daga zuciyata wa man kana misli la yaqulu wa yakdhibu duk wanda yake iri na kuma baya faɗa ya kwamfakon baya na faɗa an gama kuma hajar tuki na rabu da ke Fam bi haisu shi'iti wa jarribi minan nasi khairi fallabi ku jarribi ce <laughs> hajjattu ke na bakin shi ke na ba ni ba ki har abada fam di haisu shi ita ki je ki zaɓi duk wani wanda kike so wajen rizi minan nasi gairi ki je ki zaɓi duk sarrayin da ya muke ba ni ba fallabibu ya jarri an halak mai hankali shi ke jarraba ki gwada ki ga za ki samu kauna irin ta laƙad zalla man amsa ala rab'i manzilin ya nuhu ala rasmin diyari wa yandubu ya ce duk wanda zai zo ya tsuguna ya ga kufai gida yana kuka ya ce ya wulaƙanta wallahi ni yanzu na tuba kuma na daina ya ce wa alfaza man fil harbi asbaha ja'ilun tsa'inu kirnan wal gubaru mutannihu nadini ra'aka Kun kum zuwa inda har zuwa ƙarshe malam to to to to shi ma jarumtar da ya mata shine yake cewa fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli zaki gani ma soyayya ta wata fita ni minni anna hubbaki qatili ko kuma menene wa ma zarafat ku ko agharraki ni? to yace ni minni anna hubbaki qatili wai a shin anna hubbaki qatili dan kasancewar sanki zai iya kashe ni wa annaki kuma cewa ke mahama tamuril kalba duk abin kika so zuciya ta yi yaf'ali zuciya tana yi harraki min ni shine ya buɗe ki ke min wannan abin kike min ita kuma tana jin haka ita dora hannu aka na shiga uku na lalace dama ba san gaske kake min ba sai ta fashe da kuka da yake ita ma muguwa ce ita kuma mace dama in tana so ta cuci mutum to kar ta amfani da karfi na zahiri sai ta yi amfani da hawayenta to shi kuma sai ya gano ta ya ce wa ma zarafat ainaki ba komai ne yasa idan ke zubar da hawaye ba illa ne taqdahi a watar waye illa ne tadrib kin yi haka ne sai dan ki yi suka bisa mai ki da wayannan kibban naki guda biyu fi share kalbi a cikin wani kaso ɗan ɗinci ne na zuciya a ashayar jam'i ne na ushir ushir kuma kaso ɗaya bisa goma to shi ma ɗayan bisa goma a raba shi goma kamar kaso ɗaya bisa ɗari ke to zuciyar tawa an kasa ta ɗari casa'in da tara biyu ya mutu yanzu sai abin da kika ce masa kaso ɗaya ne yake da ragowar rai shine yau yake aikinsa shi ma kuma yanzu kina so ki soke shi da waɗannan masu ki ƙara kashe ni gaba ɗaya shi yasa bit tajriba sai sun ce aishu rada mata na tona mata asiri <laughs> wato idan ka zo kuka yi saɓani da mace ka ce mata e ta ce a ita mace kamar direban mota direban mota in ya zo zai shigo kai ma ka zo zai shigo kowa zai kawo kansa wanda ya ji tsoro ya tsaya to wancan zai zo ya wuce kuma idan ya gano ka kun zo wucewa gobe ya ga kai ne wanda jiya ka taho ya taho ka tsaya zai sake tahowa don ba a saba daga nan kullum sai dai ka dinga tsayawa ana to amma duk ran da ya taho ka taho ya tabbatar kai ma cutuwa za ka yi shi ma cutuwa zai to ko dai ku tsaya gaba ɗaya ko ya tsaya ba ka wani to haka mace ke shi yasa <laughs> ba ka cin nasarar mace sai ka zama cikakken namiji sannan ka ci nasarar to wannan abin da yau ibnu qais ya mata tun daga nan kuma ya gaba da ita ya shiga babu wa ma zarafat aynaki illa li taqdahi fi samiki fi ashar qalbi muqattal shikenan ana muka tsaya sai menene baitin gaba eh obedan cikin to zai shiga kuma wata macen da ai wannan dai alati ne wa ibnu qayyim akwai abubuwa <laughs> na salal qalbu amma kana ya hawa wa ya yadlubu wa asbaha la yashku wa la yata'attabu sahaba da sukurin wantaha ba'da dhullatin wa qalbu alladhi yahwa al-ula yataqallabu ila kan udari man turidu madallati wa abdhal wa jahdi wa juhdi fi ridaha wa tafdhabu قبيلة أيام الجمال قليلة لها دولة معلومة ثم تذهب إيه، حجرتك فامضي حيث شئت وجربي من الناس غيري ko ko kai wa الفقه دي يعني ne fallabi bu yujarribu shehu jaha ma an yi shi amma yawanci izgidi ake masa ai sahabi ne jaha eh? a sosai sahabin manzan Allah sallallahu yana ma cikin al'isaba fi tamizu sahaba amma wannan abin wani abu ne ya sa wasu suka yi masa wannan suke masa wannan sharar sai ma ake ta ɗora hikaya a kai ka duba ibn hajar ma ya yi ta'aliki akan haramcin bakar abu zai duk malamai ba sun yi magana kan haramcin kawo hikaya ta asali ai da wata aƙida aka ɗauko asalin hikayar shuhari karantun ne bai taɓa zuwa wurin ba shi wannan wasu daga cikin masana ne ko da ku, musamman 'yan boko da kuma arna mustashirikun saboda abin da ke cikin waƙoƙin nan yana tabbatar da izza ta balarabi da kuma asala ta yaren larabci ƙur'ani kuma da ya zo a ta fuskar ƙwarewa bai kushe waɗannan abubuwa balma irin kalmomin da suka yi amfani da shi daraja alaiha to sai suke so su soki ma asalin faruwar wannan na ibi suwaid allah ya ji kan shi da akwai littafinsa da ya yi sunansa kaifa na tagawakul adam a muƙaddimar littafin da ya zo magana imrul qais bil harfin wahid na jin shafi na uku na hudu haka ko kusa da haka bambantawa yana cewa wa min al-udaba man ankara wujuda ash shakhsiyata al-musamma bil qais ko kuma wa minhum man hatta yawa wa minhum man yace wa minhum al-marhum ad-doktor Taha Hussein hatta ghala fi inkarihi al-wujud ash shakhsiyata al-musamma bil qais ya kama magana Taha Hussein Taha Hussein yana cikin wanda su yadda da kawai suna ganin wannan ma waƙoƙin ma sun fi kama da waƙoƙin waye-waye shi kuma asar bani umayya aka yi shi ya ba su kansu da ba an musu akwai hadisi sai dai hadisin da ifi da jiddar a cikin mu'jamul kabir na imam tabarani an ambaci ibnu qais a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa shine shugaban su kuma zai daga tutar su zuwa ga wuta shi ibnu qais amma wanda ya inkarin wujudu shakhsiyati rubi'a so ya kamata ya inkarin wujudu shakhsiyati labid ibn rubi'a shi kuma labid ya riski manzo Allah sallallahu yana da ambato ma a ciki yana cikin al-isaba bi sahaba yana cikin al-isti'ab na ibn abdul bar mas'alar dai qawila jiddan amma dai sahabbai duk sun san da labarin wannan har ma zaka ji sai na hukumar istadillu bi walidin abu kabirul hudali abubakar bin rozal ya girma imrul qais amma sai na umar wataran ya hau kan mimbari yana fassara alkur'ani yana magana sai ce ya ɗauko a ayoyin nan na izina na cikin suratun nan a suratun nahal sai da ya zo kan auya a kudakun ala ta hawufin fa inna rabbakun sai sai na umar daga ala ta hawuf me ma'ana ta hawuf ya ce mata hawuf ya ibadallah me ake nufi da ta hawuf sai wani tsoho ya tashi ya ce ta takawuf shi ne ta tanankus ɗauki ɗaiɗai dama ana amfani da ita a wannan kan ya ce yi mana ka ji mawaƙinmu abu kabir ba sai kawo ce ta takawufar rahal min bi kan ƙaridan kama takawufa hudu annabi'at ko Annabi annabi'at as-sufun ya kawo baitin abu kabir sai na umar ce ƙwarai da gaske to kuma an san abu kabir abu kabir kuma ya girmi imrul qais shi ya auri babar ta abba da kuma su ma suna da nasu labaran da waƙoƙinsu da sauransu wannan kan isarsu da ta abba da sharra abin zai ka dariya eh shi ashta ta abba da sharra ba amma shi abu kabir baya cikin su shi ya auri babar ta abba da shi kuma ta abba tun yana yaro sadauki ne irin masu kashi ɗayan kawai ya ga wani mutum yana zuwa na shiga ɗaki da babarsa kawai duk sanda abu kabir zai da kama abu kabir da bai amince bai ce sai da ya ce ke faɗan nan naki ba ban yadda da shi ba gaskiya yana min wani irin gani gani ta ce to ina ga in zaka iya kashe shi ma kawai ne ka kashe shi ma huta to zai zai ana son kano gaba jahiliya kenan ai ce ba komai ta ce eh, shi shine ta kawai dauke shi ta je wani daji domin ya halakar da shi sun tafi daji kuma kissa ta faru suna tafi a cikin dajin to ashe dajin akwai wasu 'yan fashi da suke tara mutane masu yin kwaci to sai suka yada zango can nesa da 'yan fashi to kuma ba za ka samu ruwa ba sai ka haura inda 'yan fashin suke to shi ne da aka zo sai ce to wannan nake so da ku ka je ka yi mana ice kuma ka samo mana ruwa sai kwatanta mai inda zai ya san yaje ba zai sha ba can ce mai wannan sai ga yaro ya dawo da ruwa da komai lafiya ya ce ya aka yi haka ya ce kai canka. baka cika mai kula da mutum ka tura ni wajen mutanen da za su ɓata lokaci ce su waye ce yan fashi ce suna ina ce yana gama kashe su ce ce yaran nan nizar zan kashe shi dole ta kai sai ce to abin da nake so da kai za mu kasa zan kwanta in yi bacci kai kuma ka tsaya kai gadi idan na tashi fi kai kuma kwanta bacci sai in yi gani yana abu kabir ya kwanta yana ta baccinsa har da munshari sai da ya gama lokacin ta abbata ya yi sai shi ma ya kwanta yana kwanciya sai abu kabir ya ce da ya tabbatar lokacin ya yi bacci ya ɗan fara munshari sai ce to ya gani in ya tabbatar baya ji kawai zai shaƙe shi ya shi kawai sai ya dau tsakuwa ya wurga da kusa shi firgidit ya tashi ya ɗauka makamin sai ce ne ba abu sai ce na fa ji motsi ne ya ɗau yaro ya ɗau makamin ya kewaye wajen ya da ya kwanta can an zuma ya sake ɗauka wani abu ya wurga yaron ya kuma tashi ce bar hak menene ce ba komai fa ya ce kai ne da nan. ba sai dai zage kewayawa sai sake jefa wani abu yana barka ce idan na ƙara jin ƙarar wani abu wallahi zan kashe to shiri je gari ya waye ya ɗauko yaro ya ƙara to shi ne ya yi wannan waƙar samu shura shi abu ka yi da yanzu wannan isu sai a ce a banza suka tafi ba dai yi makama wannan a makarantar boko ake wannan karatu <laughs> ka tambayi malamanku na lura matsalar kun sa abin da ke kashe wannan kullum na sha faɗa yanzu in ka tafi ɓangaren arabi Ya ka tare yawanci malaman galibinsu ba wai zaɓar arabi suka yi a matsayin ban ce duka ba kai ƙwararru sosai ba wai sun zaɓi arabi ne a matsayin shi ne do or ta kasu sun su kawai don dai ba su da yadda za su ne da suna da result ɗin boko da boko za su